Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba ya ko makirin ne tare da alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau litinin biyar ga watan Disamba shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji fashin baki da wasu masana harkan kwallon kafa suka yi akan ficewar kasar ghana daga gasar cin kofin duniya da ake bugawa a kasar qatar muna kuma dauke da shirin zauren matasa na nasaru adamu ali kaya akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibrin zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya kashin farko Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Rundunar 'yan sandan jihar birni ta tabbatar da mutuwar waɗansu mutane takwas da suka hada da ƙananan yara uku a ƙaramar hukumar babu sakamakon wani rikici da ya barke tsakanin manoma da makiyaya. Tuni gwamnati ta ɗauki matakin ɗinki barakar tare da tallafa waɗanda abin ya shafa. a cikin hirarsa da wakilin mu haruna dauda biyu kwamishinan 'yan sanda na jihar borno abdu umar ya tabbatar da aukuwar lamarin ya kuma bayyana matakin da runduna ta ɗauka na gaggawa domin ganin lamarin bai kara muni ba akwai wakilin gwamna akwai miyarta Allah da su kungiyoyinsu na Fulani akwai kuma manoma akwai ciyamomi na local government da ke Borno gaba daya sun zo akwai kuma dukkan jami'an tsaro na ka sani wanda suke aiki a nan har ma mun gayyato civilian JTF da hunters da vigilante so za mu tattauna mu ga cewa menene matsalar kuma za a kirkiro ya za a yi maganin abu shi ma Alhaji Bello Ayuba tsohon kwamishinan ilimi ne a jihar Borno da kuma ya fito daga wannan karamar hukuma inda ka samu wannan tashin tashina wani wani warkici gwamnan jihar Borno Professor Babagana umar zulum wanda ya mun ƙarin haske game da abin da ya wakala kamar haka lalle an samu rashin fahimta tsakanin manoma da makiyaya kuma wannan kowa ya sani daman abu ne wanda yake faruwa kowane shekara kuma alal hakika a ɓaya local government an samu wannan matsala wannan karo wadda har ya kai ga kashe-kashe da kone-kone amma dukkan mun ɗauki mataki na gaskiya kwarar matakai domin kada wannan abin ya sake faruwa a ƙasar nan. Mutane takwas suka rasa rayukansu kuma an kona gidaje arba'in da bakwai kamar haka amma alal hakika dukkan mun zauna kuma mai girma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umara ya ɗauki mataki kwarara kuma ya sa dibiti gwamna duka an zauna an ɗauki matakai na gyara kuma na sulhu kuma gwamnati ta ba da kayayyaki na tallafi wa waɗanda aka ɓaranta musu gidajensu. rahoton haruna doda biyu daga maiduguri jihar borno najeriya shugabannin kasashen yammacin afirka sun faɗa jiya lahadi cewa za su kafa wata tawagar wanzar da zaman lafiya ta shiya da nufin taimakawa kasashen da ke fama da matsalolin tsaro da kuma maido da doka da oda a yankin da ya fama da juyin mulki cikin shekaru biyu da suka shige. kasashen yammaci da afirka ta tsakiya sun yi kokarin daidaita lamura a kasashen da suka yi kaurin suna da yawan juyin mulki sai dai kungiyar ta ecowas tana bukata su kara kokari wajen kara karfin gwamnatocin da aka kafa bisa takon wato tsarin demokradiyya da ke kungiyar kungiyar ecowas ba ta yi karin haske akan yadda za a kafa rundunar ba sai dai ta ce manyan jami'an tsaro za su gana a watan gobe domin shata tsarin aikin rundunan shugabannin kungiyar ta ecowas sun kuma bayyana damuwa dangane da ci gaba da daura sojojin kasar ivory coast 46 a mali suka kuma yi kira ga hukumomin mali su saki sojojin kafin karshen wannan shekarar dangane da kasar gini kuma shugabannin sun yi kira ga hukumomin soji su tattauna ba tare da bata lokaci ba da dukkan bangarorin da suka hada da jam'iyyar siyasa da kuma 'yan siyasan. sun kuma nuna matukar damuwa dangane da matsalar tsaro a burkina faso inda aka yi juyin mulki a watan oktoba china ta ba da rahoton karin mutane biyu da suka mutu ta dalilin covid yayin da suke kokarin sassauta dokokin kulle biyo bayan nuna kagara da jama'a suka yi hukumar kiwon lafiya ta ƙasar ta sanar jiya lahadi cewa mutanen sun mutu ne a lardunan shandun da kuma shiwan cada ce babbar ƙasar da ta karshe ƙarshe da ke ƙoƙarin daƙile yada cutar corona ta wajen killace jama'a da kulle da kuma gwajin gama gari To dalla an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu dai tawagar kwallon kafar kasar Ghana Black Stars ta fice daga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2000 da ake yi a kasar katar bayan da kasar Uruguay ta yi nasara akan ta da ci biyu da nema a ranar Juma'a. sai dai har wa yau manazarta na tofa albarkacin bakin su akan ficewan kasar da wuri inda wasu suka bayyana dalili cewa rashin gogewa daga bangare 'yan wasa da kocin su oto ado shine janyo hakan ga dai idris abdallah bako da karin bayani a taron manema labarai da aka gudanar gabanin wasan ghana da uruguay mai horas da 'yan wasan ghana otu ado da kansa ya tabbatar da cewa 'yan wasansa ba su da gogewa gasar cin kofin duniya da fatan mun ɗauki darasinmu daga wasanmu na ƙarshe muna da 'yan wasa da yawa da ba su da gogewa wasu wasansu na farko shine cikin wasanni biyu da suka wuce don haka ba abu ne mai sauki ba amma muna ƙara gogewa yayin da muke zuwa gaba bayan ghana ta doke koriya ta kudu a wasa ta biyu da ci uku da biyu sai al'ummar ghana suka fara samun kwarin gwiwar samun nasara a kan uruguay a wasa na gaba amma sai ya kasance akasin haka ne ya faru sabili da rashin gogewa da jajircewa kamar yadda shugaban sashen wasanni na gaskiya tv abdul wahab jawando ya ce mun ka duba ghana da portugal cikin mintuna kaɗan aka zira kwallaye guda biyu ghana da koriya kuma hakan ya faru hakan kuma wasa da aka yi tsakanin ghana da kuma uruguay da haka zamu iya cewa rashin mai da hankali kan ainihin wasan da ake yi ko kuwa dabarun mai horar da 'yan wasan ma da saura da ya kamata a dan duba a yi sakiya amma da dama kwallaye da ake zira ma kasar ghana a cikin wasanni guda biyu kafin ma wannan wasa cewa eh, kuskure ɗaya ake samu da ya daidai da ababa da ke faruwa a wasannin da ake kocin bai mai da hankali kan wayannan kurakure da aka samu a cikin wasanni guda biyu da aka yi kafin wannan wasan ba mai sharhi akan harkan kwallon kafa yusuf alhassan usman ya amince da cewa rashin gogewar kocin ghana ta taimaka wajen ficewar kasar daga gasar kaga akwai ra'ayi cewa bai kamata ka yi sakiya musamman idan ka iya ka samu ka yi nasara cikin wasa da ya wuce ba amma she aka wayi gari otuwado ya yi sakiya ya sake wasu 'yan wasan kuma 'yan wasa da ya sake ɗaya daga cikin waɗanda ya bari ya komo mu duka mun ga kaman ya yi wasa wasa na farko amma kokarin shi bai kai matsayin da ya burge kowa ba she aka samu wanda ya yi wasa na biyun ya yi kokari sosai har mutane suka yabe shi saboda shi sakiyan da aka yi wasa na uku ni inda na ga an samu matsalan kenan wasanni uku muka yi daga world cup dubaru uku ya yi amfani da su kowane dan horon 'yan wasa na da dubarun shi da ya yadda da shi she dai daga baya in wannan bai maka bai taimaka maka ba she kai sakiya bayan an soma wasa ko da yake ko kafin aje wasanni mun san da sauran shi domin yaron dan horo ne yanzu ya soma ba da jimawa ba bai ma yi wani kwararren aiki ba cikin eh, wato a cikin kariyan shi kenan na koci saboda shi watakila kila zuwa gaba zai zo ya kware. Abdulhanan Adam dan jarida ne kuma mai sharhi ne na wasanni a nasa bangaren ya ce. Yanda kocin ya zabi 'yan wasa da ya kai a ce eh, wani kamar Baba Rahman ya zamna shi gidiyon Mensa ya buga amma ba mu ga haka ba. Wani yan kuma da ya yi yana ciki da ya bare ba mu yi wato kokari ba. A wani labari mai alaka da wannan rahotanni na cewa dan wasan Ghana Andre Dede Ayu ya garza ya zuwa asibiti bayan da Ghana ta buga da Uruguay domin duba yarsa da ta faɗi a lokacin wasan. Yarinyar 'yan shekaru bakwai ta faɗi ne sakamakon rashin cin fanariti da mahaifinta yi a wasan da ƙasar Uruguay ta doke Ghana da ci biyu ba ko ɗaya. Rahoton na cewa a halin yanzu yarinyar ta murmure kuma an dawo da ita gida. Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. Tuma da a gaida Idris Abdalla Bako ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga alheri da ci gaban labaran duniya. Jami'an ceton rayuka sun ce akalla mutane tara suka mutu waɗanta takwas kuma suka ɓace a Afirka ta kudu bayan da ruwa ya kwashe waɗansu membobin wata ikkilisiya da suka taru bakin kogin Joske. jami'ai sun ce waɗanda suka mutu da kuma waɗanda suka ɓace dukansu membobin cocin ne da ke gudanar da ayyukan ibada kusa da wani rafi da ke johannesburg ranar asabar lokacin da aka yi ambaliyar an gano gawarwaki biyu ranar asabar yayin da aka gano sauran bakwai ɗin jiya lahadi da safe ƙungiyoyin addinai suna yawan taruwa a bakin wannan rafin domin yin baptisma da kuma waɗansu ayyukan ibada. wani kakakin ayyukan agajin gaggawa na johannesburg ya ce an samu ruwan sama sosai a cikin watanni uku da suka shige sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa jiya lahadi cewa takunkuman da kasashen yammaci suka kakaba bawa rasha na ƙara tasiri kowace rana lamarin da ya sa yana ƙara zama da wuya ƙasar ta iya samun makaman ci gaba da yaƙi a ukraine blinken ya ce shingen cinikayya da amurka ta abokan ƙawancenta suka kafa ya sa rasha ta kasa sayan kayan aikin da take bukata domin kera ƙarin makamai wanda za ta yi amfani da su wajen ta maye gurbin waɗanda aka lalata a bakin daga a ukraine ko kuma waɗanda aka tilastawa da karun moscow gudu su bari sakamakon matsin lamba da suka fuskanta daga ukraine jami'in diplomasiyan ya shaida wa shirin tashar talabijin ta cnn state of the nation cewa yakin yana ƙara tsada kullum na wayar tana ƙara yawa a kowace rana a kan rasha ya ce abokan ƙawancen ƙasashen yammaci suna neman hanyoyin ƙara tsaurin takunkumin da nufin yi wa tattalin arzikin ƙasar rasha da kuma yakin da take yi zagon ƙasa blinken ya zargi rasha da ƙoƙarin ƙuntatawa jama'a a lokacin hunturu ta wajen zafafa kai hare-hare a 'yan makonnin nan. A gaida alheri da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu maku shimfiɗa da wannan waƙar. zalla da fatan an shakata da wannan waƙar yanzu ko ga nasiru da mai kaya da shirinmu na gaba. Zauren matasa. A sauraro mu da dawa bitar shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. In Allah ya yarda za mu ci gaba da shirin tattauna da matasan Sokoto kan lamuran tsaro musamman ma a ƙaramar hukumar Isa da sabon birni bayan kammala bitar shekarar nan ta 2022 mai ban kwana. Bitas dai za ta zaga ta ɗau akalla shiri ɗaya daga darussa da dama da muka tattauna a shekarar a nan Abuja, Bauchi, Neja, Kebbi, Azare, Sokoto da yankin Agadas na jamhuriyar Nijar. A da fadar gwamnatin jihar Neja mun tattauna kan 'yan sara suka ne da suka addabi jama'a inda sukan yi wa mutane raunuka har ma yakan kai ga asarar rai. Matasan da muka tattauna da su sun hada da Nura MB Yunusa, Muhammad Sani Dalhatu, Haruna Jibrin all Soja, Muhammad Suleiman da Hannatu A. Mai wada. cikin hadisai da kuma kalman ubangiji ya baro mana sakonni tare daga hannun manzanni cewa an ce ka hori ɗanka ba wai ka kashe shi ba ne ka hori ɗanka ka kishi a nan a kuma so shi a fili to idan muna irin karin maganin nan ta hausawa ka kina ka duniya ta so shi ka so naka duniya ta yawa ma da malam to kaji abin da nake son na faɗa kenan amma mu yanzu ba ma son mu yadda a horar da yaran mu shi ya kawo mu sun tabarbare yaya maza da mata matan ma yanzu sun su zama wayan su ne kamu a ce wani an je butun sata ya mace ne ta fara je leken asiri wayansu suna nan suna fashan goshi wai su ya 'oya. oya zaka gani oya din nan mace nan uwar tana nan ta san da diyarta tana wannan gurin tana nan tana kwana cikin ɗaki zaka ga maza sun kai goma mace guda suna kwance a guri guda mun yi mun yi an rasa yadda za a yi to yanzu ma nan haka kina na me suke yi na'am me suke yi mace ɗaya da maza goma me yake faruwa eh to macen nan ta zama matansu mana sun zama mata ai sun zama su a cikin dakunan nan kuma iyayen sun sani dakuna ne daki kamar yanzu misali idan maza sun kama daki suna na ciki za su dauko mace a duka duk inda duk inda Eh, suka tarda budurwansu mai irinsu za su ɗauke ta za su kai ta a cikin wannan wuri kuma in yarinya mace ta riga ta fada a wannan wurin na rankai dadai wallahi wallahi ba ba ta son ta fita saboda za su yi suna shifted suna suna lalata da juna suna shifted in kuma suna masa suna bawa juna su kuma kwanta a wuri guda kuma iyayen wannan iyan ko kuma iyayen yaran matan nan a unguwanmu an bi an kaka ma wayansu yaran matan aka je da su sun sake sun dawo wato matar da ita kaɗai ta zama matar matar su kenan kawai shi kenan sun ɗauke ta wayannan samarin ba eh. tun da budurwarci ce kuma mai irin hali ɗaya da su za su sha za su sha wiwi za su sha totolin za su ja wannan su hada abinsu sannan su yi taya abin da suka ga dama to ai wannan ma akwai ma barazanar kamuwa da cututtuka iri-iri ai ba ma ba ma wai ma ka gani gwamma ma ka kamu ma da ciwon eh, kanjamau da ka kamu da ciwon sanyin mara sanyin mara ma bai ma ba da hili in ka gama ce yau an ce an yi mata operation an cire mata wannan tsiro na mahaifa ba komi ba ne fa ciwon sanyi ne ya yi kurareji a gabanta ya koma ya koma a cikin mahaifa saboda me wannan ya zo ya bada wannan ya zo ya bada wannan ya zo ya bada kuma dukkansu sun kamu da irin wannan cutar to sai ka gani in ya zo mace ba za ta samu hanyar haihuwa ba saboda wani abu ya je ya tare hanyar mahaifa so kaga malam ina bara ga iyayenmu mata da iyayenmu maza mu san yadda za mu yi wannan daga Allah ne arzikin nan ya hito ba iyawanmu ko karfinmu ya ba. Nura in yasa Nura in zuwa Nura in me yasa iyaye za a ce suna ganin a matsayinku na matasa iyaye suna ganin yara suna yin abin da suka ga dama ba sa magana shin dattawa ne irin na zamani yau suka canza hali da irin na da ko kuma yaran gaba ɗaya sun kangare ne ba da iyayen suka iya da su Assalamu ah, alaikum ah, ba dattawa ba ne watan daga iyaye ne yau ka haifi yaro sai ka ce to shi ya je nemo abin da zai ci bayan ya kai wasu shekaru shekara goma sha uku ko sha biyu ka ce kai ka sallame shi ya je ya nemo maka abinci ko kuma a sama yara ƙanana talla to na farko in ka sake hakan nan to ka sa yara cikin wannan halin sai saka ba ka damu da makantar shi ba a cikin masu magana akwai ta ta ce za ka ga yaro da kaya ba za ka tambaye shi ba matsayinka na mm. iyaye in na ka samu ai za ka fara tambaya ko ka gan shi da kaya wanda ba kai ka sai mai ba mai tsada Za ka ce na yi samu ka a kai kake yaro ya je ya samu maka abin ma kai da za ka ci kai kai fi yaro fa kai fi yaro wanda bai ka makaranta yake yi. ka sa shi a makaranta bai zuwa makarantar baka damu ba sannan kana sa rai kuma ya je ya samu maka kai abin da zaka ci har ya ka maka wani baka da kuɗi ka tana tambayan shi dan Allah ina son kuɗi kaza ina kake son yaron je ya samu ba ka sa shi cike ya shiga wannan halin ba ka sa shi bi wannan halin musamman ma mata kaga mace da wannan kayan kaga ka da wancan ba ka tambaye ta ya ta san ba to shi ke kawo wannan yan oya din suke zama da da maza fiye da goma wani lokaci classroom na makaranta suke shiga klasun da ka ganin ba su samu ɗaki ba inda ake magana sukan je makarantunmu na firamare wani lokaci makarantun sun fi ba wasu makarantun ma ba ma mai gadi wanda ma akwai magadi sun fi karfin gadi yana tsoron su za su fito mai da wuka nan za su shiga suna lata wannan yana gadi wannan ya gama wannan shiga wannan ana dai fasin fasin abin da ke faruwa kenan iyaye sun sai sun kau da kwaɗayi sun kau da kwaɗayi ga san abin duniya sannan su sa ma su sa ido ga yaransu Nura abinda na kara lura da shi a wannan al'amari ya nuna banda dabar da su yara suke su kakkashe juna ya nuna miyagun kwayoyi na tasiri a wajen yaran nan. Kwarai da gaske, kwarai da gaske tun dai akwai kwaya da yawa da ake sha bada su totolin da su ko kwata yaro za ga ya ya sa kan shi a kwata don ya bugu in ya bi da kuɗin siya irin su tutole din tun da yanzu ya yi tsada bai da kuɗin da zai je sai su wiwi su mene zai je sa kanshi a kwata ko kuma a matsayin da ya fashe irin buɗaɗɗen matsayi din nan in suka sa kansu suka shaka sai su bugu. sannan suna da tsumma wanda ake sama tattalin ciki ko kuma wannan abin da ake face da shi facin solution da ake faci da shi sai ga sun sa shi suna shaka to kafin minti ɗaya ko biyu sai ga yaro ya bugu sun riga sun saba da shi wani lokaci a cikin abin sha za ka ga sun zuba wannan ciki duk suna sha sun in dai ka ga yaro dai da hankici a hannu ba komi yake yi ba wannan abin yake son daga solution so su totolin ya boye yana sha yana yana kurbansa Muhammad Sani Dalhatu yaya ake ta ina aka kirkiro wannan kalmar ta yan oya dinnan ya ake rubuta ta in ka sani me sani wannan kalmar ne. <laughs> Eh to wanda dai kalma ce ta kungiya su da kungiyarsu da suke fito da ita na asiri ne kuma in ce maka wannan kungiya kuma mafi aksarinsu da ka gan su zaka iya fidda su suna da wani alamomi wanda ba batattu bane yawan irin mai shafawa da suke shafa jiki ya yi haske da wani fashin goshi da suke amfani da shi da yanayin sawa kayan suturan kamar wando a juya shi ta baya ko ko a sake shi kasa kasa duk wannan hanya ne wanda da ka gan su za ka iya fidda su ba wai boyoyi wani an san su wato suna so su zama farare kamar turawa kenan haka ne tunda dai suna fanda irin man na zamani dan mafi aksanin su duk wanda zaka gani zaka gani shi da wannan hasken wanda ka san ba hasken shi ne na jikin shi da Allah ya bashi haka ne man zamani na hasken fata yana samu ana samun kasuwarsa sosai kenan nan mina. A yana tasiri, lalle yana tasiri. <laughs> yana tasiri a wannan al'amarin nasu. Masu sauraro da wannan muka kawo karshen bitar jihar Neja. Makon gobe za mu kawo bita daga wani darasin. A madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa Allah ya kai mu wani makon. salamu alaikum. To gaida Nasiru Adam Ali Kaya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga baban gida da ci gaban sharhin jaridu. za mu fara shirhin jaridun ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran na cewa yanzu haka ɗalibin nan mai suna aminu muhammad wanda ya soki gidan shugaban kasa aisha muhammadu buhari ya koma dutse ta jihar jigawa domin ci gaba da karatunsa bayan da gidan shugaban ƙasa ta janye karar da ta shigar a kansa lamarin da ya kai ga kotu ta garkame shi a wani gidan yari da ke garin suleja a jihar niger jaridar daily trust dai ta ce aminu muhammad bai samu gana ganawa da shugaban kasa muhammadu buhari ba kamar da aka shirya to sai dai ya gana da gwamnan jihar kebbi abubakar bagudu wanda shine kuma ya sanya shi a jirgi aka ɗauko shi daga abuja har zuwa dutse tuni dai aminu muhammad ya nemi ahuwar gidan shugaban kasa muhammadu buhari dangane da wancan labari da ya bayar wanda uwar gidan shugaban kasan ta ce cin fuska ne ya mata sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaranta na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya shafe kwanaki ashirin da biyar a kasashen ƙetare a yadda kuma ya ziyarci kasashen duniya arba'in walaude wajen jinya ko kuma ziyara ta musamman a irin wayannan kasashe da shugabanni kan kai irin wayannan kasashe na waje sai kuma jaridar da banga jaridar da banga ta ruwaito shugaban hukumar zaben najeriya profesa mahmud yakubu da yin kira ga hukumomin tsaro da su hanzarta kamo wayanda ke da hannu wajen kona ofisoshin hukumar zaɓe a sassa daban-daban na najeriya tare kuma da gurfanar da su a gaban kwalliya domin hakan ya zama izina ga waɗanda ke sha'awar yin haka a nan gaba shugaban hukumar zaben ya bayyana cewa watanni hudu sun gabata ofisoshin hukumar zaben a ƙananan hukumomi biyar ne aka kona ko lalata su da kuma har yanzu ba a gano waɗanda suke da hannu a wannan lamari ba ta'adin da ya haifar da hasarar akwatunan zaɓe kimanin dubu biyu da janaretoci na ba da wutar lantarki ashirin da biyu sai kuma dubban katunan zaɓe da dukkaninsu suka kone kurmus sai kuma jirgin jaridar tribune jaridar tribune ta bayyana cewa yanzu haka rundun yan sanda a jihar Niger ta kama wasu mutane guda hudu da suka nemi shiga gidan sanata mai wakiltar Niger ta gabas sanata sani musa kakakin rundun yan sandan jihar Niger, dsp wasiyu abiodun ya bayyana cewa ana kyautatan cewa mutanen sun zo gidan ne da zuman yin sata sabanin kisan gilla da aka ce sun so wa dan majalisar mutanen sun hada da oladele peter a kano da ke zaune a abuja da abdul salihu shi ma da ke zaune a gwagwala da abuja sai felix clarkson da ke zaune a karu abuja sai baba gana alhaji da ke zaune a maiduguri nan dai sun ce wani mutum mai suna sharif shine ya turo su domin gudanar da bincike a gidan dan majalisar da suke zargin cewa akwai makudan kuɗaɗe a gidan nashi zargin da kuma 'yan sanda suka musanta tuni dai 'yan sanda suka cafke mutanen guda hudu tare da ci gaba da gudanar da bincike karshen sharhin jaridun kenan a lafiya lafiya. To a gaida baban gida Jibrin da shirin jaridun Najeriya da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. rundunar 'yan sandan jihar borno ta tabbatar da mutuwar waɗansu mutane takwas da suka hada da ƙananan yara uku a ƙaramar hukumar babu sakamakon wani rikici da ya barke tsakanin manoma da makiyaya ne gwamnati ta ɗauki matakin ɗinki barakar tare da tallafawa waɗanda abin ya shafa a cikin hirarsa da wakilin haruna dauda biyu kwamishinan 'yan sanda a jihar borno abdu umar ya tabbatar da auko wannan lamarin ya kuma bayyana matakan da rundunar ta ɗauka na gaggawa domin ganin lamarin bai ƙara muni ba shugabannin kasashen yammacin afirka sun faɗa jiya lahadi cewa za su kafa wata tawagar wanzar da zaman lafiya ta shiya da nufin taimakawa kasashen da ke fuskantar matsalolin tsaro da kuma mai da hannun agogo wato ganin an maido da doka da oda a yankin da ya fi fama da juyin mulki a cikin shekaru biyu da suka shige kasashen yammacin afirka ta tsakiya sun yi kokarin daidaita lamura a kasashen da suka yi kaurin suna wajen juyin mulki sai dai kungiyar ta ecowas tana bukata su kara kokari wajen kara karfin gwamnatocin da aka kafa bisa tarfkin demokuraɗiyya. china ta ba da rahoton karin mutane biyu da suka mutu ta dalilin cutar covid yayin da suke kokarin sassauta dokokin kulle biyu bayan nuna kagara da jama'a suka yi hukumar kiwon lafiya ta kasar ta sanar jiya lahadi cewa mutanen sun mutu ne a lardunan san john da kuma shiwan duka-duka da wannan ya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan allah ya kai mu shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin alheri grace abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya shirya kuma ba da umarni da mu na wannan hantsin da ake kira mr carl baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum